أليف من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu a wannan littafi na matunu risala na fadilatu shek abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin ne rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya Babu wani babi jami'un fi salati babin da zai yi magana dangane da abin da ya tattara matsalolin sallah kakaf gaba daya tun da can baya ya ɗan tsirto mana waɗansu ɓangarori daban-daban to anan zai tattara su duka a darasinmu na goma sha shida yace wa aqallu ma yujzi almar'ata min al-libas fi salati ad al ya fara da tufan da za a yi sallah mafi karancin abin da yake wadatarwa ga mace idan za ta yi sallah ta samu riga wanda take mai kauri wanda aka hikimta saƙa kun san da yake a da su sakon gado suke yi sakon gado akwai waɗanda suka iya sosai akwai waɗanda ba su iya sosai ba waɗanda suka iya sosai sukan haɗe sakan yadda yake ba za ka ga rami ba wanda ba su iya ba kuma baya haduwa sosai kamar yan koyo kenan to namiji zai iya sa tufa wanda sakan bai saku sosai ba amma banda mace na farko kenan sannan na biyu kuma yalwatacce yalwatacce nan zai rufe mata jikinta gaba daya rigan da mace za ta sa tun daga kafadanta har kafafunta zai rufe kafafunta ka kaf gaba daya to da wannan bayani ya fara me yasa aka fara da mace saboda mace ta yi sallah wani wajenta yana bayyane Allah ba zai karbi sallanta ba sai ta rufe jikinta ka kaf gaba daya ya kace kawai inda za a yi mata uzuri za ta bayyana kamar fiskanta kamar tafukan hannayenta kamar ainihin tafukan kafafunta tunda wata idan ta yi sujada za a iya ganin tafin kafanta amma baitin nan ko ina sai ta rufe yasa nan ya ambaci riga to zai ambaci kimari a gaba idan ta sa doguwar riga kuma sai ta sa kimarin da zai rufe mata sama an rufe kasa an rufe sama to shi yasa mala ya fara da wannan kafin ya ambaci na namiji tun da shi akwai sassauci a kansa shi yasa ya ce wa aqallu ma yujzi mar'ata mafi karancin abin da yake wadatar da mace min al-libasi na tufafi salati cikin sallah addir uriga alhasifu saƙaƙe asabibu yalwatacce allazi yasuru zuhuraka da maiha wanda zai rufe saman kafanta in tana zai ba za ga kafanta ba to inda ba wai talauci ne ake fama da shi ba abinda ya kamata mace ta samu kenan na farko shine ce wa kame shi ne ainihin riga doguwar riga kenan saboda mata su aka san suna sa dogaye riguna maza na su rigunan ba dogaye ba ne kamar na mata Ba da za a yi namiji ya sa doguwar rigar da za ta rufe kafarsa gaba daya to ina za ka je kai da wuri ya yi wuri ka gani za ka ware gaba daya to kuma mai nasa jallabiya sai ga wani ko mai kudi ne ko kawai yana da mulki ko kuma wani wawa ne haka sai ya sa jallabiyan da yake jan ƙasa kamar yadda aka haramta maka ka sa wandon da yake jan ƙasa haka aka haramta maka ka sa jallabiyan da yake jan ƙasa sai kuma mutanenmu na fada masu sa babbar riga yana jan kasa duk haramun ne ba daidai ba ne duk wanda ka ganshi ya sake tufafinsa yana jan kasa to mata maza ne mata maza ne ko kuma ya kasance duk wanda ya sake tufafinsa yana jan kasa to mace ce domin mace abinda take yi kenan eh. Eh, ina jin wannan tana da dan tabin hankali ne ko eh eh kiyasa eh to ai sai a samu wani ya dan taimaka mata mana me yawa tun safe bata ci abinci ba Tun wani ya saya mata biredi ko wani abun nan za ta dawo cikin hayyacinta eh, kun san ga hauka ga yunwa ko ga hauka ga rikin bacci akwai matsala farai da gaske na'am walhafif sannan kuma ya ce walhimarul hafif ko da ainihin himari wanda za ta rufe saman jikinta da shi to wannan shine iyakacin abin da malam ya kawo inda har mace baliga ce to abin da ya zama mata dole ta nema kenan sai dai kuma malamai sun yi bayanin cewa idan yara ƙanana ne kamar misalin mata su koyaya suka yi sallah kowace irin tufa suka sa suka yi sallah ba matsala ba ne sai dai kuma saboda koya musu kamar maza ne idan za ka fito sallah sai kamo hannunsu ka fito da su idan kana fito da su masallaci ana zuwa ana sallah da su a masallaci ko da suna wasa inda ba barna suke yi ba ko da kuna cikin sahu zai zulle ya koma da baya ya yi wasa ka zo da ke masallacin a haka hadisin da ya ce a kori yara gabarin masallaci a kori mahaukata gabarin masallaci hadisin bai inganta ba saboda haka ba za a kore ta ba kenan <laughs> eh, saboda akwai abin da za a ringa koya musu eh, bisa taka zanzan dama waɗanda suka fi ba da matsala su ne wanda ba su da hankali mahaukata saboda mahaukaci ba mamaki zai kashi a masallaci zai fitsari a masallaci zai yi menene a masallaci wanda wani koda an nusar da shi ba zai taba nusuwa ba amma kaga yaro shi ya yi fitsari sau da aka gwada masa ko kuma in kun ga kullum yana fitsari to bai da wayo ne yana kai wani munzali zai bari ta ku kun samu aiki saboda haka gara a rinka zuwa da su ana koya musu kun ga kenan matan da suke cikin gida su ma idan za su yi sallah yara ƙanana sai iyayensu su ce su sanya doguwar riga su sanya hijabin da zai rufe jikinsu gaba daya ina fata an gani. Eh, sai su sanya ainihin riga da kuma hijabin da zai rufe jikinsu gaba daya saboda ana koya musu to shi namiji fa wa ar rajula abinda kuma zai wadatar da namiji fi salati cikin sallah shine saubun wahidun tufafi guda daya saboda haka koma ya ka zo ka dauka ko tawul ka dauka kana iya sallah da shi kwarai da gaske ko tawul ne kana iya sallah da shi sai dai kuma mu in ka zo mana masallaci da tawul ka tabbatar ba za mu barka ba don ka zo na farko waka gan ka za a fara ce to ka sake zuwa na biyu za ka sha bulala sun da abinda zai baka mamaki duk talaucin da ake ciki zai wahala a ce mutum ya rasa riga da wandon da zai sa karka yi irin na waɗansu mutane ba su dauki addini da ayyukan ibada da muhimmanci ba lokacin da mutum zai yi sallah sai ya dauko jallabiyansa wanda idan ya yi wanka yake sawa sai ya sa wannan jallabiya ya zo sallan ba alhali yance ce ku zo zinata kuma inda kulli masjidin idan za ku zo masallaci sallah ku yado kamar yadda talba ya ado haka yake so in za ku zo sallah su ba ku yado ko da yake ban sani ba ko ya fito daga wajen wata bazaura ce yawa ya eh. shine khuzu kuma inda kulli masjidin abinda yake so kenan to amma da yake yana da dan wuyan sha'ani sai aka ce to ai mutum ya fito normal wanda daga nan idan an ce an sanya ka cikin wakilan da za su je neman aure ma wani za ka ce ba sai ka koma gida ba sai dai idan mai sarauta ne ya ajiye rawaninsa a gida da wannan yana iya komawa gida ya je ɗauko rawaninsa domin a ga abin nan nasa amma masu sarauta ma suna yawo ne da rawaninsu a cikin leda ka dubi masu motoci za ga da rawani a motocinsu saboda mutumin da zai zo da rawani an fi ganin girmansa akan wanda bai da rawani a kasan nan ko jahili ne idan ya yi rawani yana girma shi saboda rawani yana daga cikin ado na dattawa yanzu da kullum ina zuwa da rawani yadda za ku ɗauki magana ta da muhimmanci sosai za ku ɗauka Eh, sai dai kuma wani lokaci rawanin kan kai mutum inda Allah bai kai shi ba ne eh, ana ganin ka da rawani ana ya kai kai kuma ka san da saura tafiyan da saura to don haka idan namiji zai yi sallah ko tawul ya dauka ya tsaura ko kwarjalle shi yasa na fasara da tawul saboda in nace kwarjalle mutane da yawa ba sani ba amma kasashen da suke ɗaura kwarjalle har yanzu su sun san kwarjallen nan yanzu kamar malaysia da indonesia da su sri lanka da sauransu za ga mutum ya sa dogon wando amma zai yi sallah yana daura zani su sun ce ma taro idan ya yi taro shugaban kasan zai fito wato ainihin adonsa makuran adonsa shine idan ya sa rigan da zai sa bata kai gwiwansa ba rigan bata kai gwiwansa ba zai sa dogon wando da riga yana sa hula suna sa irin waɗannan bakakin huluna eh. amma ƙarshen adon shine zai daura zani akan wannan rigan zai daura zani su sun san yadda suke daurawa sai ga duk abin da suka yi ba faduwa shine ƙarshen adon su kenan to ko wannan zanin da ake daurawa shi kawai ka samu kana iya sallah da shi to kaga inda talauci sai mutum ya yi sallah haka ko saboda wata lalura a cikin gida ka ce da kayayyakin ka za a wanke to kana iya yin sallah haka ina fata an gane sai dai kuma idan mutum yana da hali bai kamata a ce koyaushe yana tattara tufafinsa suna ajiye sai lokacin da zai shiga jama'a ko zai yi wata hidima sai ya sa kayayyakinsa lokacin da zai yi sallah kuma sai ya sa rubabbu ko wanda suka gaje kaga wannan ba daidai bane amma in yi haka ma bai haramun ba shi yasa mala ya kara da cewa anan yace wala yughti anfahu aw wajhahu fi salah ba fa zai rufe hancinsa ko kuma fiskansa a cikin sallah ba wa yake rufe fiska a cikin sallah mata saboda niqabi wa yake rufe hanci a cikin sallah mata saboda niqabi amma duk sarautanka ko kai waye ko kai sarkin adda ne ba na wuka ba sarkin tsara ne ba na yanka ba idan za ka yi sallah dole wannan amawali din sai ka saukar da shi lokacin da aka zo aka ce a rinka rufe baki saboda corona laluran wannan ko idan mutum yana da wata cuta zai rufe baki saboda kada wani ya dauka ko wanda yake kusa da shi ya rufe baki ga cutar da take ake harbuwa da ita amma ba haka ba rufe baki haramun ne a cikin sallah ka rufe bakinka ba a ce ka rufe bakinka ba abdullahi dan matsud ya zo wucewa sai ga wani yayi rawani ya rufe bakinsa sai ya fisge ya ce ba haka aka mana umunni ba ya fisge ya saukar masa saboda kaga duk sarautanka an ka dama kana iya rufe bakinka a cikin jama'a ka yi ma magana ba ji ba sai an ce menene saboda na gaban ka yana isar da magana amma ban da gaban Allah Shi ne wala an anfahu ba zai rufe bakinsa ba wa waje hafu da fiskansa gaba daya amma akwai lalura to wannan ana iya rufewa sannan kuma au yadummu fi abahu ko ya tattara sufafinsa wasu malamai suka ce haramun ne saboda annabi ya hana cikin hadisi wasu kuma suka ce makaruhi ne kamar na baya da muka ambata tunda mutumin da ya yi sallah ya rufe bakinsa ko ya rufe hancinsa ko ma ya rufe idonsa gaba ɗaya ba a ce sallarsa ta baci amma wanda suka ce haramun ne sallarsa za ta iya baci wanda suka dauka maka ruhi ne sallarsa ba ta baci ba amma ya rage ladansa in ba haka yake sallah a zamanin annabi ba haka ma a zamanin kalifofin da suka biyo bayan annabi na'am aw ya dumu siyabahu ko ya tattara tufafinsa aw yaqfitu sha'rahu ko kuma ya tattara gashinsa duk an hana eh ashe kenan sallan da dattawa suke yi da sai dai su kuma suna hadawa har da ganganci ne kaga mutum lokacin da zai fadi ya yi sujada sai ya sake babban rigarsa ya sake sai ya tafi haka wannan kai kadai ne zaka tafi haka kamar yadda ka suka yi sujada haka babban riganka zai yi sujada amma kana cikin sahufa dole sai ka tattara ina fata an gani wasu kuma in suka zo sai su yi wani wani irin su tayal sai an yi haka ko zan ana yi ko eh duk wanda da yake sa babban riga ko dattawan da za ka gansu sai an yi wani rabbana eh rabbana walakal hamdu ne ko menene sai sun tattara haka wannan kaga wani aiki ne kuma kaje ka kara a cikin sallah wanda ya ciki wace ka kara annabi ya hana mutum ya tattara tufansa sai dai yanzu ya zama lalura kuma ya hana mutum ya tattara gashinsa ga waɗanda suke da gashi da yawa amma kaga wanda kansa yake gwaguye shi bai da matsala nan eh masu gwaguyayyun kai ba su da matsala amma mutumin da yake da gaki da yawa idan ya yi sujada sama ma kan zuba to gakin ka nan ya zuba ka bar shi haka tunda haka Allah ya halittar ka shi ne abinda malar yake magana mu na to zai takaita a haka akan abin da ya shafi mafi karancin ko abin da yake wadatar da mace za ta yi sallah ko abin da yake wadatar da namiji yayin da zai yi sallah sai kuma magana rafkanuwa wa kullu sahwin fi salati bi ziyada ku rige wannan saboda ya fi fitar da mutum daga cikin sabani mai risala ce duk rafkanuwan wanda aka yi a cikin sallah da ƙari wanda bai wuce hankali ba ƙarin da bai wuce hankali ba bisa kuskure bai wuce hankali ba kuma babu ganganci a ciki ne ba da ba'da ya yi sujada guda biyu bayan sallama ku rike wannan shi ya sa wannan littafi yake da daɗi, duk karin da kai a cikin salla sujadan badiya in ka rike wannan shi tun tunda mafiya yawa haka ne waɗanda ba su shiga cikin wannan ba su da yawa sannan ya ce ya taka hadula huma wa yi kallimu mil huma zai yi tahiya daga gare su kuma ya musu sallama wato mutum ya yi kariya cikin sallah sai aka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tunda ya yi kariya cikin sallah sosai allahu akubar ana kabbara kabbaran nan ita take gwada cewa za ka yi wani sabon aiki kamar kabbaran harama take sai ka yi sujada ta farko ka dago ka yi sujada ta biyu sai ka dago to a nan mala ya ce sai ka zauna ka sake tahiya sai ka yi sallama to amma wajen tahiyan nan sai ku ja layi saboda naskin hadisi shi bai ambaci tahiya ba amma ya ambaci sallama shi yasa ga masabar malikiya ana tahiya ga sauran masabobi sun ce babu tahiya ina fata an gani saboda nassin hadisi bai gwada ayi tahiya ba kuma duk inda aka gwada annabi yayi yi sujada ba diya to ba an baci tahiya ba ina fata an gani wannan kenan amma dai batun kari idan an yi kari a cikin sallah ayi sujada ba diya to a rike wannan kuma in an yi sujada badiya akwai sallama dun ba za ka yi sujada badiya ba ka ce to tun da ta hiyan ma ba dole bane ba za ka yi sallama ba to za ka daɗa ruda sallan kuma sai ka sake sallama ta biyu wa kullu sahawin bina qasrin duk rabkan wanda aka yi da ainihin ragi kuma ragin da bai wuce hankali ba ragin da babu ganganci ragin da yake ba na farilla ba falyasjud lahu qabla salami shi kuma sai ya sujada kafin sallama kabli yake kuma idza tamma tashahhuduhu yayin da tahiyansa ta kare sai ya sujada kuma ya tashahhadu wa yusallimu anan ma yace sai yayi tahiya yayi sallama wa qila la yu'idu tashahhuda wasu malamai suka ce ba zai sake tahiya ba a kabliya kaga nan ya ambaci sabanin amma a can bai ambata ba saboda haka duk mutumin da ya yi ragi a cikin sallah ragin da ba lalle sai ya yi shi ba to idan ya yi tahiya kafin ya yi sallama sai ya sujada guda biyu yana yin sujada guda biyu ya zo yana zo to sai ya yi sallama abin sai sake sallama ta biyu ba tare da yayi kafin ya sallama ina fata an gane to sallama da yamma zai yi eh ba sallama ta biyu ba tunda da bai yi ba saboda haka duk wanda ya kare a cikin sallah zai yi ba diya wanda ya rage a cikin sallah zai yi kabliya ina fata an gani waman na kasawa za da wanda ya rage ya kara fa sallah guda ya rage a wani waje kuma zai kara a wani waje to za mu ga wanne ne zai rinjaye wani wala ya ce sajada kabla salami sai sujada kafin sallama wa man na kasa wa zada to man zada wa na kasa fa sai ya juya abin abinda malamai suke faɗi kaman kabliya ita ce jagora ita ce jagoran badiya sujadan kabliya tana gaba da sujadan badiya shi yasa wanda ya rage ya kara ko wanda ya kara ya rage sai ya dan kabliya wa man nasiya an da ba'da salami wanda ya manta kuma ya suje da bayan sallama ba diya ta kama ki amma sai ya manta ya tafi yayi gaba falyafjud mata zakarahu sai ya dan a duk lokacin da ya tuna wa in fala zalik ko da hakan yayi tsawo ga in fala zalik ko da hakan yayi tsawo eh domin duk mutumin da ya kasance ya manta bai yi badiya ba a lokacin da ya kamata a ce ya yi badiya ana ganin already tun da ya riga ya yi sallama tun da farko to wannan sallansa akwai dan sauki wajen rikicewanta ba kamar kabliya ba ko da yake in ka manta kabliya yi badiya ina fata an gani idan ba biya ta same ka kai kabliya ka rage wa kanka aiki shikenan akwai malaman da suke cewa kabliya tana iya karban badiya badiya tana iya karban kabliya saboda duk na gyaran sallah ne amma mu mun fi son abin da aka samu cikin nassin hadisi sai ya yake da shi idan an samu wani wanda ya nassin hadisi bai ambata ba to sai ka dubi wanda ya kama da shi suka yi kusa da kusa sai ka aiwatar wa in kana qabla salami sajada in kana qariba idan kuma sujadan kabliya ne ya manta bai yi ba har yayi sallama bayan yayi sallama har ya taki daga wajen sai da yaje je haraban masallaci sai ya tuna to ya dawo cikin masallaci yayi sujada wa in ba'uda in abin yayi yi nisa iftada salatahu ya faro sallatin daga farko saboda kamar lokaci yayi nisa amma wasu malamai sun ce sai yayi badiya in yayi badiya kenan na'am illa an yakuna zalika min naqati shay'in khafifin sai dai idan hakan ya kasance rage wani abu ne mai sauki ka surati kaman sura ma'ame ma umbil qur'an suran da ake bayan fatiha eh ko tare da umul qur'an ne tare da fatiha eh ga masabar malikiya sun ce ba dole ne da yawansu suna cewa ba dole ne ka karanta fatiha cikin kowace raka ba cikin sallah hmm. abinda ake so ka karanta fatiha a mafiya yawan rakoyin sallah saboda haka yin sallan isha'i ne in ka samu guda uku ka karanta fatiha to ta hudu ko da ba karanta fatiha ba shi shikenan yasa ya ce ma umil kurhani to sai dai zance mafi inganci idan surance ce kawai aka batta amma an hada hadda fatiha to abin yayi nisa kamar mutumin da ya bar farilla farilla ita kabliya ba ta maganinta ya ba ta magance ta dole sai kai yanzu kamar ruku mutumin da ya tsalla sai ya manta ruku ko sujada guda biyu sai ya manta bai yi guda ɗaya ba kafin ya yi sallama sai ya tuna to in ka tuna raka a guda ta rushe ka kaf gaba daya ko ka yi badiya ɗari ko ƙabliya saba'in ka yi eh ba zai gyara maka sallah ba dole sai ka zo ka rusa raka a guda ka yi sujadan nan in ka gane inda wajen yake sai ka yi sujadan kawai in ba gane ba kuma ka ga dole sai ka yi raka a guda ka gyara gaba daya au takbira ta yi ne ko kabarori guda biyu ta katal yi ne ko tahiya guda biyu katal ga masabar malikiya wa kifshi zalika da makamancin wannan akwai masabar da suke ganin kaba tahiya guda biyu ba zai yi ba sun fi karfin sujada na ainihin kabliya anan malam yace tunda da ya rage waɗanda abubuwan da ba su da karfi ne sosai ga masabar malikiya to fala a alaihi babu komai a kansa tun da bai sujudan qabliya ba ta sha sallah ba ta baci ba wala yujzi sujudu na li naqsi rak'atin wala sajadatin sujada ta ainihin rafkanuwa ba ta wadatarwa idan an rage ruku'a ko sujada kamar yadda na fala. wala litarkil qira'ati fi salati kulliha ya ce ko barin karatu a cikin sallah kaka gaba daya saboda a can baya an bata mana ina jin mai muku tasar ma yake fada cewa alkullu a wiljollo za mu je can gaba mu samu ana nufin mafi duka ne ko kuma mafi rinjaye ina jin yace tawila ne akwai fasara guda biyu aw fi rak'atayn ha? ko kuma rakawai guda biyu babu fatiha guda biyu kuma da fatiha kaga sun yi yawa kenan amma an guda ɗaya ne ba matsala wa kazalika fi tarkil qira'ati fi rak'atin min as-subh haka ma mutumin da ya bar karatu a raka'a guda ɗaya a sallan asuba saboda mai an samu rabi dama su abinda suke magana kare kai rabi in ya kai rabi akwai matsala in bai kai rabi ba babu matsala kama a sallan asuba واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها sai dai an yi sabani dangane da karatun fatiha ko karatu sukutum a cikin wata raka'a ba sallan wasu ba ba fakila ka ce yi sujudu sahwi kabla salami sai sujada kabliya in ya manta yi badiya in ma bai yi ba sallah ba ta baci ba wakila aka ce yulgiha zai jefar da rakaa wannan shine zance mafi inganci babu yadda za a yace raka'a guda babu fatiha da sura to sai me sai dai ruku da sujada sai eh to mutumin da bai yi fatiha da sura ba yanzu ka samu wanda ya musulunta sabon wanda ya musulunta kai kai ka koya masa fatiha abu ya gagara aka yi aka yi kulhuwa ta shiga ko inna tsaina abu ya gagara to sai koya masa tasbihi ina aramma ne da zo ba ina da da ina hata ina da kulhuwa wace ce tafi sauki ba yawa ba sauki ina hata ina tafi sauki ina hata ina kalkausar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal eh amma kulhuwa ba tafi sauki ba ko da yake alaran ma ne yake fadin abin nan ina wani tsohon gardi ko zaman lokaci sai ka ga ko da yake ana samun abin nan amma ku da kuke karantar da yara za ku iya fahimta kuna sauraron karatunsu don sai ga suran da take da wuyan sha'ani eh kaman kuli ayu alkafiruna ne yanzu da za a yi sallah a toshe kofar masallaci ya ce ba mai fita sai ya karanta kuli ayu alkafiruna babu gargada ina jin waɗansu za su kwana a masallacin nan eh, in suka kwana kuma gobe a tilasta su su dauki azumin nafila na litinin eh, saboda tana ɗan kama da juna ne yau ba ka su sosai ba sai ta rikita ka eh, wani alarma da yake faɗa mai yake ce yin aka zo duk yadda aka yi karatu inda zai ja sallata ba zai karanta guli alkafiru na ba kuma laramma ne ya ce haka kawai wani lokaci sai rikice sai ya yi gaba sai ya baya sai ya yi gaba sai ya baya to kaga wannan alaramma ne ya zo ya haka ina gaban yara ne wani zai ce a ke damun haddansa ma ba <laughs> eh haddansa ta nuna ba kuma haka ne kawai in Allah ta'ala ya kaddara za ka sha wahala sai ga sura tana ta wahalar da kai na'am yulgiha wa yati bi raka'a wakila yulgiha aka ce zai taifar da wannan raka'an da bai karanta fatiha da sura ba ko wanda bai karanta mata fatiha ba wa yati bi raka'atin yazo da raka'a a madadinta wannan zance shi yafi inganci saboda haka la qabliyan wala badiyan sujadan qabliya ko badiya ba zai aiki ba nan waƙila waɗansu malamai kuma suka ce ya sujudu ƙablar salami zai yi sujada kafin sallama wala ya ce bi raka'atin ba zai zo da wata raka'a ba sai dai wayo idu salata istiyafa zai sake maimaita sallan a matsayin musahabi wannan wasu malamai ne suke ganin istihsanan shi shine mutum ya sake maimaita sallah tunda wacce sallah ta dagule to ya dai mata sujada amma babu na zuwa to ya sake yin wata sallah to shi yasa kamar yadda na ambata muku zance mafi inganci in dai mutum bai karanta Fatiha ba raka'a guda sukutun ka kaf gaba laya to babu raka'a saboda dole ne a karanta Fatiha saboda hadisi tunda annabi ya gwada muhimmancin Fatiha a cikin sallah amma dai malaki ya dauki wannan magana magana ta karshe ce wa hada ahsanu zalika insha Allah ta'ala Ya ce wannan ya fi kyau eh kun san kowa da yadda yake nan kawo sabani haka da inda fi karkata wa man saha an takbiratin wanda ya rafkanwa ya bar kabbara guda ɗaya fa aw an sami Allahu liman hamida ko ya manta kalman sami Allahu liman hamida marra sau ɗaya A qunut ko kuma ya manta bai yi kunutu ba a sallan asu ba kamar yadda ya saba fala juda alaihi babu sujada a kansu saboda ba su da muhimmanci sosai ina fata an gani wannan ga masabar malikiya ne wa malin sarrafa min salati wanda shi kuma ya juya ga barin sallah saboda tsaban damuwa tafani ya sa shi a gaba eh, eh amma fa kun san akwai matsala mutum yana cikin sallah kawai bai sallama ba sai ya tashi ya gaba eh akwai matsala kuma inda ma matsalan tafi muni shine yana sallah tare da liman a ce a gaba kawai sai ya tashi sai ya shiga abin nan kawai ya kama carbinsa gaga akwai matsala don a lokacin ma liman razana zai yi zai ce ba mamaki kansa kuncewa yi kuma yanzu yadda duniya take da damuwa iri daban-daban din nan Allah zai iya samun haka ba ganin wani an je ruku shi sujada yake tafiya sai ya yi sujada sai gaba wanda ya sujada sai ya ce af sai ya tazo ya eh, yi damuwa nan Allah kyauta to amma fa wasan mutumin da bai yi sallama ba in ya yi sallama ya ɗanfi sauki ko bai yi sallama ba ba dariya za a masa ba sai a jawo shi a nusar da shi eh, tunda ba a san ƙayan da yake kai ba to amma wamanin sarrafa mina salati duk wanda ya juya gabarin sallah sun mazakara sannan daga baya sai ya tuna annahu baqiya alaihi kai umminha akwai fa abin da ya rage a cikin sallar nan bai kammala ba Fal yarji lalle lalle dawo in kana bi qurbi zalika idan yana kusa fa yukabbiru takbiratan yukhrimu biha sai kabbara wanda zai harama da ita tunda already kaman ya bar sallar to yanzu zai sake wata kabbaran harama sun mai salli ma baki alai amma musulunci ya baki dama ya sallaci abin da ya rage saboda wancan tana nan tunda ya riga ya ankara ina fata an gani to sai dai kuma wace sujada zai yi sai ambata mana gaba wa in taba da zalika idan hakan yayi nisa aw kharaja min al-masjid ko ya fita daga masallaci kwata kwata ibtada salatuhu sai ya sake sallah daga farko to ya kawo hukuncin wannan wa kazalika man nasiya wa lam yadri ma salla salat raka'atin am arba'an bana ala al yaqin wa salla ma shakka fihi wa ata bi rabi'atin wa sajada ba'da salami shi ma wancan sujudan da zai yi kenan bayan sallama mutumin da bai cika sallansa ba kawai sai ya tashi fita sai da ya je haraban masallaci ce ab sai ya dawo sai ya ciki ta sallansa tun bai yi nisa ba to sai ya sujada badiya me yasa zai badiya saboda kari karin me karin fita da tafiya mai yiwa ma da magana da menene sai ya dawo tun da ya dawo ya ciki ba ya ciki ta sallam to an samu kari sai ya badiya saboda ya yi kari an gani to idan abin ya yi nisa kuma zai ce sake sallah-sallah ta baci sai kuma ya zo ya ce mana haka ma wanda ya manta bai san rako'o'i nawa yi a cikin sallah ba a salata raka'atin am arba'an uku ne ko hudu shi yana cikin sallah to bana alal yaqini ne. Eh? wa man وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته ما كرنت ونم وكذلك من نسي السلام وندي من تسلم كي با صلاة بنيكو وندي من تسلم ولم يدري ما صلى ثلاث ركعات أما أربعا بنى على اليقين فصلى ما شك فيه وأتى بربيعة وسجد بعد سلام ko naku ba haka ba ne wane ne ya ki ne ai na koma ai na koma baya ne da yi dama haka ne yi. Eh, maganganu guda uku ne ya kawo su amma hukuncin da ya fada a can karshe shine hukuncin na farko eh. بمعنى وكذلك ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجي إن كان بقلب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وسجد بعد السلام شين بيكا هو أي كيسا نتي هناك ديكر شين بيكا هو فنشب وكذلك أي وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته idan hakan ya yi nisa ko ya fita daga cikin masallaci ya wajensa yayi nisa to in ya dawo kawai sake sallah daga farko to zance mafi inganci shine in dai ba nisa yayi sosai ba zai iya zuwa ya zo ya jona a bisa sallan baya me yasa saboda haka ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa ka hada shi da na gaba duk mutumin da ya manta da yi sallama ba ko da yake annabi shi ya yi sallama amma sallan bata cika ba ne shi ya yi sallama sallan bata cika ba yana jagorantar mutane ya yi sallama sallah bata cika ba sai kowa ya ji tsoro ya masa magana wasu ma suka ce ya yi kasar ka yi ko za akwai yanka kasuwa ayin waya-waya idun abin da aka fada cikin hadisin shine waɗansu sahabbai har sun kama hanya sun tafi suka ce yau an yi kasarun sallah an takaita suka kama hanya suka tafi maza Allah ya je ya tsaya akwai ruwayan da aka ce ya shiga gida ya fito dai ruwayan ta ce ya fito ya tsaya ko kuma ya tsaya a jikin masallaci ko a jikin wata bishiya haka yana magana sai wani ya zo ya ce a ah, ya ce kasarun sallah ne aka yi ya manzon Allah ko kuma an samu matsala ne matsala ce ko ɗaya ba abin da ya faru da ta ah, to sallamu nan da muka yi fa ku abin da ya faru kasaru ne ko mantuwa ya ko da ya ba abin da ya faru ya ce a sadaka zul ya wanda yake faɗin wannan magana don kaman wasa muke yi da shi yana da gaskiya abin da yake fada haka ne aka ce ya eh, haka ne ya an takaita salla sai mazu ce a ah, to mu dawo shi ne suka dawo aka ciki ta sallan bayan an ciki ta sallan sai dai abinda mafiya yawan ruwaya ta gwada shine annabi yayi sujadan qabliya yayi sujadan qabliya kaga maimakon badiya sai yayi qabliya shine wasu suke ganin tunda dai anan an samu nasi karara to kabliyan za a yi wasu kuma suka ce wasu ruwayoyi sun ce annabi ya yi sujada ba su ce kabliya ba ba su ce badiya ba sai suka ce abin ya yi kama da ƙari to badiya za a yi annabi ya yi magana ya yi tafiya wasu ma har sun watse wasu sun yi magana sun yi tafiya amma ka dawo ka ciki ta sallah to amma ba ba da sanarwa ba wanda suka yi biyu suka tafi fa ta sha warai da gaske don idan an samu matsala a cikin sallah wanda suke nan suka gane matsalar su ne ta shafe su wanda suka tafi ba su san me ya faru ba su sallan su ta yi saboda ba kira ba ba yi ya kuwa ba saboda haka ko kai ne a nan masallaci kar ka zo ka rike lasifika ka ce jama'a ku dawo ba ruwanka domin ka ce jama'a ku dawo wanda ma ba yi sallah da shi ba zai zo saboda tsabon tsaye gumi Eh, wanda suke kusa kawai a kira su a zo a gyara wannan duk ana son a gwada mana cewa a shari'an musulunci idan an samu matsala dai an samu matsala na kuskure to bai cika affectin din sallah gaba dai batun da kuskure ne akwai yadda za a gyara wannan yana daga cikin sassaucin musulunci eh, akan ka zo ka ce wa mutane sallar su ta rushe gaba da tunda mun karanta cikin ahalari ma har shawari liman yana iya yi ya yi rafkanuwa ce subhanallahi ya rasa ya yi gaba ne ya ba shi ya manta mai aka yi saboda damuwa kawai ta ishe shi to zai miƙe mai yiwa zai miƙe aka sake doka subhanallahi to kaga zai jiyo baya ya ce ha ya ce malam baban gida kan wai mai yake faruwa to baban gidan ma suna da yawa akwai inkiya don saboda kar baban gida da yawa su sa baki yana iya yi wa malam baban gida ya ce wai mai ya faru ne sai ce nima ban sani ba kai lalle liman ya kira Allah da ya ce mai ya faru ya ce mai sani ba lalle za a yi rudu a cikin zalla za a yi rudu to gaga zai juyo ko kuma ya ce to jama'a masallaci <laughs> gaba ɗaya da ni da ladan duk muru ne wai me ya faru ne kan ko kai mai layi na duk Allah me ya faru amma kaga idan ka tambaya aka faɗa aka ce aka gyara sallan kawai sai yi sujada sallah ta yi bata baci ba eh sallah bata baci ba saboda abubuwa ba da kayake yi ba kun san da me aka kwatanta ai mai ahalari ya kwatanta ne da abin da ya faru don mazu Allah da ya jefa yana magana da wasu ne shi ma wannan wanda ya suke wasa da annabi sai ya zo aka ce kalmomi nawa ma suka yi da annabi na wasa kafin ya faɗa masa cewa shin ƙasaru ne aka yi koyo an takaita mana ne idan da annabi ya ce ƙasaru ne to a zaman gida na iya ƙasaru kenan idan kuma takaitawa ne shi kenan wata ranar liman in ya fushi iska kawai in ya isa ya muku biyu ya sallama ya ce ya isa jama'a eh, saboda wannan hadisi amma maza Allah ce ko daya. sun daga yadda shari'a ta sanya abubuwa wannan kenan an gane wannan wa man takallama sahiyan wanda ya magana da rafkan wafa a cikin sallah sajada ba da salami yayi sujada wato bayan sallama saboda me eh saboda kari eh, abinda nake so a faɗa kenan saboda kari wa mallam yadri ma salla eh wa mallam diri wanda bai sani ba a sallama am lam yusallim yayi sallama ne ko bai sallama ba kadi shi zai da je karshe yana ta hiya ne ma sai rikice yayi sallama ne ko bai sallama ba to sallama sai ya sallama wala sujuda alayhi babu sujuda akan sa saboda me saboda tunaninsa bai yi yawa ba already ya je karshen sallah kawai sai ya buga sallama eh. wa manistan kahu shakku wanda kokonto ya aure shi fa sai sa hawi take rafkanwa falyanha anku ya hanu gabari rafkanwa ko wannan kokonto shine kai ta a'udhu billahi a'udhu billahi ko da cikin sallah ne ma mutum zai yi ma'uzu billahi an ba shi dama nasin hadisi ya tabbatar da haka ka yawaita fadin ma'uzu billahi domin shaidan ne yake sa wannan kokonto mutum zai je bayan gida ya tsarki ya sake yin tsarki ya sake yin tsarki ya sake yin tsarki haba amma duk da haka kana shakka akwai matsala sai dai in ya dade bai ya aure ba an gane eh, in kwarijo ne ya dade bai aure ba shi yasa yana ɗaya daga cikin illan mutum ya dade bai aure ba saboda zai ruda maka ibada zai rinka saka kokonto da yawa gaba da sai ka yi tsarki sai ka ji kaman wani abu ya sauka sai ka koma ka sake wankewa sai ka ji kaman wani abu ya sauka sai ka gama alola sai ka ji kaman wani abu ya sauka shi ya samu mutum ya samu daman yin aure ya auren da wuri don ya samu hankali da natsuwa eh. na'am to idan abin kuma ya gagara hannuwa fa eh, ya ce wala islaha alaihi falyan ha'anhu wala islaha alaihi duk mutumin da ya kokonto a cikin sallah idan ka yi kokonto na dan wani lokaci haka ka yarfar da shi to shi kenan babu ba wani gyaran da za ka yi walakin alaihi eh, an yasju da ba da salami wannan sai ya yi yawa sai ya sujada bayan sallama amma bai yawa ba babu komai a kansa wa huwa alladhi yaqsuru dhalika minhu shine wanda hakan yake yawa gare shi shukku kasiran, yana sujada mai yawa yana kokonto mai yawa an kuna saha zada au na kafa. yana rafkanuwa ya kara ne ko ya rage wala yuqinu baya samun yaqini falyasjud ba'da salami fakat to sai rinka yin sujada bayan sallama amma in dan kadan ne in ka manta ki shikenan amma in abin ya zama maka koyaushe to akwai matsala wa idza ayqana bis sahwi idan ya tabbatar da rafkan wanda yayi sajada ba'da da islahi salahihi sai sujada bayan gyaran sallansa domin akwai wanda zai kokonto idan ya gane ga abin da ya yi kokonto a ciki wato zuciyansa mun karanta ta cikin ahalari wa man da fikir hufi salati haka ne domin mutum ya gane ya tabbatar ya aiwatar da abin in ragi ne ya kawo ragin zai sujada kabliya idan kari ne ya yi zai sujada mai badiya shine yace sajada bada islahi salatihi ka in kasura zalika minhu idan hakan yayi yawa na fitan hankali fa huwa ya tarihi kasiran ko yaushe yana mamayansa aslaha salatahu sai ya gyara sallarsa walam yasjud li sahwihi ba zai sujada da rabkanuwansa ba saboda me saboda shedan shine zai rikita masa ba zai bi na shedan ba to wannan sai an yi taka zanzan eh, ba zai bi shedan ba ai idan ka je kai tsarki ne sai ya ce maka tsarkin bai yi ba to ka share shi ka yi alola sai ya ce alolan fa bata cika ba ka share shi in kai sallah sai ya ce sallan bata cika ba ka share shi saboda wani lokaci ma za ka ci abinci ya ce baka ci ba oyi to kaga wannan zai shafi kwakwalwar mutum ne shi yasa aka ce share shi wa man kama min yi ne wanda ya miƙe daga rakawoyi guda biyu bai zauna ya zaman tahiya ba waraja a malam ya fari kil arda biya daihi wa rukubataihi ya dawo matukan bai rabu da ƙasa da hannayensa da gwiwoyinsa ba sai ya dawo idan ya dawo sai ya yi tahiya idan ya yi tahiya mai zai yi bayan ya yi dadda sallah in ya take ya ci gaba da sallarsa mai zai yi da ya yi sujada ta biyu kamata ya yi zauna ya yi tahiya sai bai zauna ba ya yi kura zai taki lokacin da yake gurfane sai ya tuna akwai tahiya a kansa sai ya koma ya zauna sai ya yi tahiya sannan ya mike ya ci gaba da sallan sai idan ya yi dadda sallah wacce sujada zai yi babu eh, babu sujada saboda abin bai da yawa eh, hikiman da ya sa malam ya ce gwiwoyinsa da hannayensa ba su rabu da kasa ba saboda abin bai yawa ba sai dai kuma sai ce mai eh sai za fara kaha idan ya rabu da kasa tamada sai ya zarce ya ci gaba inda ya riga ya rabu da kasa saboda mai ya riga ya shiga wata raka'a walam yarji ba zai dawo ba wata jada kablar salami sai ya sajada kafin sallama idan ya miƙe kuma ya fara karatu sai ya tuna sai ko ya dawo sai zo ya zauna sai ya yi tahiyansa da ya yi tahiyansa sai ya sake miƙewa to idan ya je karshen sallah wata sujada zai yi ba shi shine bambanci Na. to maganan sujada rafkanuwa kenan kun san da yake zuwa wancan lokacin rubutun zube suka suke yi wato ba sa sa full stop ba kuma ba full stop eh, yanzu za mu shiga maganan biyan sallah wa man zakara salatan sallaha mata zakaraha duk wanda ya tuna sallan da ake bin sa baki ya sallace ta duk lokacin da ya tuna ta ala nahwi ma fatatu kamar yadda ta tsere masa summa adama kana fi waqtihi sana ya sake maimaita sallar da yake akwai lokacin ta bai fita ba ma salla ba'daha wanda ya sallata a bayanta sai dai musahabi ne eh musahabi ne kamar misalin sallan isha'i mutum yayi sallan isha'i sai ya tuna akwai sallan shekaran jiya can bai yi ba sallan shekaran jiya can bai yi ba wato kun san wannan ba abin mamaki bane fa yanzu kamar yadda muke zaune wajen karatu din nan ka saba in ka zo wajen karatu ba ka tafiya sai an yi sallan yin shayi kwatsam wata rana sai aka zo aka kira ka wani abu ya faru an buga wayan ka ka rufe waya sai aka zo har masallaci aka zo aka ce yi magana ma wani ka tashi ka fita kana fita kuma sai mu muka yi kiran sallan yin shayi aka yi sallan yin shayi it means kafin ka isa wajen a riga yin yi shayi ka je can sun gama ishayin su nan kuma mai yiwa damuwa ce ka je ka shiga cikinta don ba a yi sa'a ba tsallan ishayin nan ta tafi kenan kwarai da gaske ba mamaki ba za ka tashi tunawa ba sai bayan wadansu kwanaki sai ka tuna fara nan da aka kira kan nan fa kai baka fa yi ishayi ba kai baka yi a nan inda ka saba ba baka yi a hanya ba kuma a can ma baka yi ba to irin wannan ne mala ya ce maza maza ka je ka yi alola ko a yaushe ne ka tuna kai ka zo ka biya isha'ir amma in ka biya isha'ir misali kaman a daidai wannan lokaci ne ka yi wannan isha'i sai ka tuna wancan isha'i sai ka biya wancan isha'i to wannan isha'i kuma tun da alfijir bai fito ba sai ka sake maimaita ta wannan fahimtar wasu malamai ne amma dai idan mutum ya tuna sallan da ake bin sa bashi to duk lokacin da ya tuna zai biya saboda Allah tabaraka wata'ala ya ce ku tsayar da zikiri a lokacin da ku tsayar da sallah a lokacin da ku tunani akai mai salata li zikiri saboda haka koyaushe idan za ka biya sallah ba ruwanta da lokacin rana take fitowa ko za ta faɗi ko tana tsakiya ko da yamma ne bayan la'asar ko bayan asuba ne inda ya biyan sallah ne to biyan sallah ba ruwanta da wannan koyaushe ake biya an fahimci wannan Na. kuma ya ce ala nahwi ma fatatu eh, wannan mu ma kada ya zaire mana abinda yake nufi kana halin tafiya ya kamata ka yi kasaru sai baka yi ba har lokacin sallan ya fita ka dawo gida kai ka manta sai bayan kwana biyu ko kwana uku sai ka tuna ashe akwai sallan da baka yi ta ba a lokacin da kake halin tafiya don ka tashi biyan ta biyu za ka yi tunda lokacinta ya shiga ya fita kana halin tafiya sabanin sallan da lokacinta ya shiga kana halin tafiya amma sai ka ce ba za ka yi ba sai da ka iso gida kuma lokacinta bai gama fita ba to fa za ka yi ta full ne full ne tunda lokacinta bai fita ba ina fata an gani haka ma kana cikin tafiya kana kasarunka sai ka tuna ashe akwai wata rana da kake zaman gida sallan azahar ko sallan la'asar ko sallan isha'i baka yi ta ba kuma alhali kai kana halin tafiya daga bauchi ka tafi saudiya misali to a saudiyan sai ka biya wannan sallah raka nawa hudu cur saboda mai saboda lokacin kana halin gida ne zaman gida ne lokacin ta ya shiga kuma ya fita to bakin da ake binka sallan gida ake binka baki wannan shine karin bayani na'am sai mala yace me eh wa man alaihi salawatun ko wanda yake akwai salloli kasiratun masu yawa a kansa ko mun yi zallake wa man zakara salatan sallaha mata zakaraha ala nahwi ma fatatu kuma ada ma kana fi waqtihi mimma salla ba'daha wannan nayi bayani wa man alaihi salawatun kasira duk wanda yake akwai salloli masu yawa a kansa sallaha fi kulli waqtin min laylin aw naharin to ya biya su a kowane lokaci da daddare ne ko da rana ne wa inda tulo'i shamsi ko yayin fitowar rana ne wa inda gurubiha ko yayin faduwanta ne wa kaifa ma ta yassara lahu duk yadda ya samu daman haka to ya kokari ya biya kamar yaya kamar wani ne wanda ya tashi a barike kowa ya take a inda ba su da addini ya balaga amma kuma bai damu da sallah ba ya yi shekara kamar takwas yana abin da ya ga dama kwatsam sai shirya ta zo masa sai ya gane kuskurensa a shekaru takwas to sallolin sun yawa sallolin shekaru takwas biyar biyar sallolin farillai sau shekara takwas guda nawa ne ina alarma ina wani tsohon ma'aikacin banki to shi ne malam yake ce mana tun da sallolin sun yi yawa kaddara za a iya samun lissafi a ce biyar biyar biyar biyar

haram an yi lissafi ko ai amma da waya kuka yi lissafi to yanzu sallah dubu goma sha hudu eh to koma dubu goma sha nawa ne yanzu yaushe mutum zai biya shi yasa ya ce kaifa mata ya tsara ya ce ko da daddare ko da rana ko da abin nan shekara takwas kana abin da ka ga dama da masabar malikiya fallolin nan na shekaru takwas idan ka yi hankali yana bin ka bashi sai ka biya amma ka biya lokaci guda ba zai yi ba saboda haka idan ka yi ka samu kai na kwana uku sai ka rike lissafi na kwana uku sai ka rike lissafi na kwana uku sai ka rike lissafi wani shi kuma za ka samu ya balaga yana da shekara goma sha bakwai amma bai damu da sallan ba sai da ya kai shekara arba'in ana bin sa sallan shekaru nawa to shine wasu malamai suke cewa to hanyar da zai kubuta shine kowace sallah in yayi sai ya guda daya za ku ga wadansu ana idar da sallah sai su take su yi guda daya ko da sallar lasar ne ana idar da sallah sai ya koma baya sai je ya guda daya ana idar da sallah za su ce sai ya shekara uku yana yin haka ko ishirin uku yana yin haka ai kaga akwai wahala da dai masabar malikiya sallolin nan sai ka biya su amma su ba su ce kowace sallah ka tashi kai abinda suka fi karfafawa kine abinda aka ambata da farko sai ka lissafa su idan ka yi sai ka yi minus in ka yi sai ka yi minus in ka yi sai ka yi minus ina daɗa jaddadawa ne saboda mai saboda samarin zamani ko da yake hadda samarin dama eh, bari tambayi baba sai eh, na san a da za ga wani ma sai ka ga mutum ya zo katon saurayi katon saurayi yana kokuwa yana shaɗi yana abin nan sai a ce wai yaro ne an masa aure ma yana da yaya amma sai ka samu baya sallah baya azumi haka ne ko su ne yanzu rakin tarbiyya ne da tsabar sakalci amma na da wani lokaci yana ganin ka yaro ne don za a maka aure a rike maka matanka shekara goma kuma da za ka ga wata kace kana so za a sake maka wurin sai dai ran da aka sake maka kuma ka shiga uku ka gani to amma akwai malaman da suke da fahimtar cewa duk mutumin da bai yi sallah ba da gangan irin wannan sai daga baya gane kuskurensa to ba sai ya biya ba farai da gaske ba sai ya biya ba menene yake kansa istighfari na biyu sai yawan sallolin na nafilfili su sun kafa hujja da fadin Allah ta'ala inna salata kanat alal na kitaban mawquta sallah ta kasance akan mu'minai wajiba kuma akwai lokacinta sassaucin da aka yi shine duk wanda bacci ya kama shi duk wanda ya manta waɗannan suna da uzuri amma mai ganganci bai da uzuri saboda haka duk wanda ya manta zai biya duk wanda ya bacci zai biya sai kuma wanda yake halin tafiya shi yana da uzuri ko rashin lafiya amma da gangan in kai makaya banza ne kuma kun ga da wannan fatawa ka dauka da manya-manyan ma'aikatan gwamnati da masu kudi din nan da za su shiga taitayinsu haka masu rakuna bayan da za a yi ku fito fada ku zo ku zauna a yi sallan azahar a yi sallan la'asar kuna nan a fada sai baya sai da la'asar ku je ku hada azahar da la'asar ba daidai ba ne ka tafi ofis kana zaune wani irin mitin ne za a ya ce ba za a yi da la'asar ba wanda ma za kuna mitin din ma ba mitin din Allah da annabinsa ba amma mitin idan na Allah da annabinsa ne saboda abin da zai cutar da mutane a kare su musulunci ya ba ku dama kuna iya yin jami'i. ku hada sallah musulunci ya baku dama ranar takin kiyaman an tambaye ku sai ku ce kuna mitin ne saboda abin da ya shafi hidiman mutane amma ma'aikatan gwamnati za su rike wannan su je su kare kansu koyan siyasa ba zai yiwu ba saboda haka ka hada salloli ka kab gaba daya saboda kai babban mutum ne ba za ka yi azahar da al'asar da magariba da isha'i ba sai ka je gidanka ko kai babban ɗan kasuwa ne sai ka je gidanka dukkan halasu to masu wannan fahimta sun ce da azahar da la'asar da magariba duka yi su a banza don ko kayi ma Allah ba zai karba ba tun da lokacin yi shayi bai fita ba shi Kenan sai ka yi shayi Kun san wani ma ya je ya gaji kwanciyarsa zai sai da asuba idan ya tashi sai ya sallolin jiya ka kaf gaba daya akwai masu gangancin wannan to masabar malikiya sun ce in ka biya to za a kyale ka da ubangijinka amma sauran malamai suka ce ba zai yi ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta in dai har lokacin ta ya wuce ba uzurin mantuwa ba ba na bacci ba ba na tafiya ba ba na rashin lafiya ba to ko ka yi ta ma a banza ne Allah ba zai karba ba kai ka yi tsigifari kawai Allah ya ga dama ya fi makan bai ga dama ba kenan kuma ka hada da yawan nafilfile don idan ka je lahira farillanka suka samu gibe to za a nemi filfilinka a tikita da su in kuma babu to ka shiga uku wa in kanat yasira idan sallolin kalan ne fa idan sallolin kaɗan ne aƙalla min salati yawmin wa laila bada abihinna wa in fata waqtuma huwa fi waqtihi wa in kasurat bada abi ma yakhafu fawata waqtihi inda ya kamata a ce mun zai kenan amma ba zai yi ba saboda haka za mu zaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh